daidai da 31 ga watan August shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na biyar cikin jirangiyar darussa ƙarƙashin matashiyar darussa daga rayuwar Fatima radiyallahu anha. Muna karantawa daga littafin Siru A'lami An-Nubala na Imam hafiz Shamsu Az-Zahabi rahmatullahi Za mu tashi a inda malai yake cewa rawa Ibrahim ibn Sa'id an Ibn Ishaqa an Ali ibn Fulan ibn Abi Rafi'in an abihi an salma qalat salma tace maridat fatima fatima anha ta yi rashin lafiya ila an qalat ya yanke ainihin wannan kissa yace har ta ce ittaja'at ala firashiha ta kwanta akan shimfidanta wastaqbalat alqibla ta kalla alqibla thumma qalat tace wallahi inni maqbudatun as-sa'a Lallai ni za a ɗauki rayuwata a wannan lokacin ina ji a jikina cewa ajalina ya kusanto wa ta salat ta riga ta yi wanka fala takshifanna li ahadun fala yakshifanna li ahadun kanafa kace kada wanda ya bude min jikina wai dan za a sa mini a littafa famatat wato a wannan kisa abin da ake nufi ta yi wanka da kanta ta sanya sutura kamar a ce ta sanya likafani kuma ta ba da wasiya cewa in ta mutu kada a yi mata wani sabon wanka wannan ma ya isa famatat wa ja aliyun fa akhbaratu sayyidina ali ya zo sai aka faɗa mishi ga abin da ta ce fa akhbartuhu rufe ta da wannan wankan da ta yi. rabi ya ce haza munkar wannan munkari ne domin mun jirewa ya tabbatacciya wacce ke nuni zuwa ga ma wanda ga wanda suka mata wankan ita ce asma'u yar umais da kuma shi sayyidina ali radiyallahu anhu wannan riwaya tana cikin littafin tabaqat da ibnu sa'd al-basri rahmatullahi alayhi abu awana an firasin an sha'abi an masruqin haddathatni aisha masruq yace aisha ta bani labari قالت تتي كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا عنده لم يغادر منهن واحدة mu matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tare a gaban shi babu wadda za a ce ba ta nan kowacce tana nan faja'at fatima tamshi sai ga fatima ta taho tana tafiya ma tuhbi'u mishiyatuha mishiyata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama irin tafiyarta ba ta bambanta da irin tafiyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama ra'aha yayin da annabi sallallahu alaihi sallama ya ganta rahaba biha eh maraba da ita qala yace marhaban bibnati lale maraba da iyata ثم أقعدها أن يمينه أو أن يساره sannan ya zaunar da ita ko dai a damansa ko a hagunsa ma'ana kusa da shi ne sun masarraha sannan sai sirranta mata zance fabakat sai ta kuka wannan ya nuni zuwa ga wato halaccin mata aure ta ziyarci babanta bai da lafiya ko gidansu ko makamancin haka kada miji ya hana wannan in ta je kuma ta zauna a cikin su ta zauna kusa da mahaifinta su yi fira kuma har ya sirranta mata maganganu haka nan riwaya tana nuni zuwa ga halaccin ka wa wani wata magana ta sirri a gaban mutane wanda ba ka so wasu su ji sai ka mushi kamar raɗa haka wasu gaya masa a hankali ba za a ce kun munafince su ko kun yi gulmin su ko kuma ku kyauta musu ba ya halasta haka idan akwai bukata sai kuma ya halasta idan mutum ya ji abin da ya dame shi ko a cikin mutane ne kuka idan yana so yi kar a ce wa ya yaya zai kuka a cikin mutane sun masaraha sani a saniya sannan ya kara mata kuma ya kara sirranta mata na zance kuma fa bahikat sai ce dariya falan ma kama da ya minki qultu laha sai na ce mata ni Aisha kenan khassaki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisirri wa anti tabkina annabi ya sirranta miki magana sai naga kina kuka azamtu alaiki na gama ki da Allah bi mali alaiki min haƙƙin don Allah don girman darajar da nake da shi a idan ki na matar ubanki matar mahaifinki lama akhbartini mimma bahiqi sai kin gaya mini to kuma naga kina wa dariya da ba dan ki kuka wa mimma bakaitu kuma ki kuka wannan yana zuwa ga hirsu Aisha radiyallahu anha alal ilm aisha ta san cewa abin da annabi ya fara da nan dole wani abu ne mai muhimmanci na ilimi ita kuma tana da kwaɗayin ilimi da haka ka kaga a cikin matan ita ne take ganin wannan al'amarin ya kamata a ji babu laifin kenan mutum ya zama yana da matukar kwaɗayi da tambaya da naci wajen neman ilimi wannan ma yana daga cikin abin da ya kamata mu ɗauka a kala ta ce ma kuntu li ufshi sirra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ce ba zan faɗa ba ba zan tona asirin da babana ya gayan ba muhimmancin rike sirri kuma kenan ki zama kina da rike sirrin mijinki rike sirrin kawarki rike sirrin duk wani wanda ya sirranta miki wani abu da kuma rufa ma mutum asirin sirrinsa idan ka san wani sirrin shi ba daidai ba ne abinda mutane suke su tona asirin junansu wani ma har ya zo ya faɗa akan facebook wani ma ya screenshot wani kuma da zaran wata ce tana son shi ta gaya mashi shi da ita sai ya screenshot sai ya zo sai ya bayyana a kan pejin shi na whatsapp ko twitter ko kaza wannan duka rashin rashin tattaku ne rashin tattaku ne ba daidai ba ne idan mutum ya saranta maka magana to ka riƙe ta a matsayin sirri har abada ba wuce ya yi gaskiya da yake cewa ciki ba don tuwo kawai aka yi shi ba ya kamata mutane zama suna da amana zama yau shi za a ce kiristoci sun fi musulmai amana kirista suna da wata ka'ida rabaran sun ɗinsu waɗanda suke zaune a coci idan ka je ka gaya musu sirri a matsayinka na mabiyi ko wanda yake ainihin ya je irin abin da suke ce ma itiraf wato ya je confession har abada wannan sirrin rabaran nan ba zai iya bai ta faɗin shi ba ko da abin yana yana nufin wani laifi ne mutum ya wanda inda an faɗa yan sanda sun ji labari ko jami'an tsaro su su kama shi amma ba za su faɗa ba saboda ka'ida suke to ya kamata musulmi ya zama yana da sirri na ainihin wato rike sirrin dan uwan shi komun komun dare komun rana a kare dinga ya tashi sai ta ce ba za ta faɗa ba falan ma tuwfiya yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu qultu laha sai aisha ta ce sai na ƙara maimaita mata cewa azamtu alaiki na ƙara gama ki da Allah bai mali alaiki min haƙƙin lama akhbartini saboda haƙƙin da ke kai kanki nawa eh, ki bayyana mun sai ce qalat amma al'ana fana to yanzu kam zan gaya miki fil marratil ula a karo na farko haddasani ya bani labari ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anna jibril kana yu'ariduhu bil qur'ani kulla sanatin marra cewa da dai jibril yakan zo kowace shekara su daya ya zo ya mushi ainihin bita alqur'anin sa wa annahu arada lil 'ama fi hadhihi sanati marratayn amma a wannan shekara ya muni bita sau biyu wa inni la ahsibu dhalika illa inda iqtirabi ajali kuma abinda na fahimci wannan shine ajali na ya kusa fattakillaha wasbiri to ina miki wasiya yake yata ki tsoron Allah akan duk abin da zake kuma ki hakuri da musibar da ta nake ta mutuwa wannan ita ce wasiya mafi girma zaka iya makanka ko wannaka balaqad wasana allazina utul kitaba min qablikum kuma iyyakum an taqullah mun yi muku wasiya da ku da na kafin ku ku ji tsoron Allah da haka manzo Allah sai mata alwasiya yace ki ji tsoron Allah abin mamaki mun ne kace mutum ji tsoron Allah sai ya ce to da baya jin tsoron shi ne ha ai ana ƙara gaya maka ne daman mai jin tsoron Allah shi yake ce mai tsoron Allah ana ƙara tana maka ne ina fata mun gane annabi mata wannan wasiya yace fa ne masalafu laki ana madalla da ni a ce na gabaci ki ne na gaba da ki wannan hadisi na nuni zuwa ga jarintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji ba ka kaddara yanzu kai a ce ka ga ajalin ka ya taho ya zaka iya ka iya irin wannan bayani a natsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana rajulan shuja'a kuma wannan nuna irin alaƙa tsakanin shi da yashi alaƙa ce ta fahimtar juna da sanin wato abin da juna suke bukata ya gaya mata wannan ga matan shi suna kewaye da shi ya gaya musu ba wannan yana maka cewa idan ka wurar da 'ya'ya ya kai uba ba wai kenan ka sallame su ba ruwanka da su ba yadda mu muke tsammani a al'adar mu ta bahaushe sai a cewa in kana haka to kamar ka sai da akuya ta dawo tana ci maka danga Ka ci gaba da bibiyan 'ya'yanka da sanin hal da suke ciki kuma da sirranta musu me rayuwarka take ciki lafiyar ka da rashin lafiyar ka samun ka da rashin samun ka abin da ka inda ka shiga inda za ka je ko da yaushe ka zama kana tare da su kana alaka da su ko da ba gari da kuke ba musamman a wannan zamani na buga waya da sauransu amma sai mutum ya auren da ya sai zama kamar ya wofantar da ita ba ruwan shi da ita wannan yana ba maza dama su mata wulakanci su dauka ba ta da muhimmanci a gun iyayenta ka zama kana da mu'ahada akan me yayanka suke ciki fafakaitu ta ce to a wannan karo na biyu da ya ce mini zan a karo na farko da ya gaya mana cewa zai mutu sai ne ta kuka falan mara a jaz'i da ya ga hankali na ya tashi kala sai ce a matar baina an ta kuni sai da ta nisa'i da alamina yanzu ba za ki yadda a ce ke kin zama shugabanniya a cikin matan duniya ba au sayyidata nisa'i hadhihi al-umma ko kuma ki zama sayyida ga matan wannan al'umma ta ce fa dhahiktu sai na ji daɗi ne dariya wannan yana ne ba ga halaccin da mutum ya ji farin ciki sai ya dariya kamar da Allah ya bada labari fa tabassama dhahikan min qawliha kamar da Annabi Sulaiman babu laifi mutum ya dariya ba wai yana nuni zuwa ga ya zama sahifu ko ya zama wani mara tunani ba dariya dai wata ke babu kuma kahakaha ba domin ka yawaita kuma kahakaha kana tantsarewa, kana kwalla kana buga kafa kana kaza to wannan yana gadawa da mutum raini za a raina ka za ga mutane ba sa ganin daraja, amma ka dinga irin da aka ce manzo Allah sallallahu yana murmushi sai ka ji an ce hatta badat nawajizu har an ga fikokinsa to in aka ga sa har labari ake bayarwa saboda kun cikin murmushi yake amma ba za ka taɓa ganin Manzara sallallahu an ce gashi nan yana kyalkyala dariya ko yana kwalla ko har yana shakewa ko makamantansu yadda mutane suke ba muhammad ibn amr an abi salamata an aisha annaha qalat li fatima wannan riwaya da muka karanta tana cikin ah, sahih bukhari malai yace akhrajahu al-bukhari an abi nu'aym an zakariya an firasi wa huwa fardun gharib isnadin kenan ah, sai ce daga abu salama shi kuma dan abu abdurrahman kenan na Abdurrahman bin Amin an Aisha annaha qalat li Fatima ara'aiti hina akbabti ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa bakaiti lokacin da kika wato tsaya kusa da manzala sai kuma kika rankwafa a kansa kika rungume shi kika yi ta kuka ثم أقبضت عليه فضحكت أنا كيك أرد كنت يا كنت كيك داريا قالت تتي أخبرني أنه ميت من وجئه ya gaya mana cewa wannan ciwo nashi na ajali ne fa ba kai shine ne kuka kuma akhbarani annani asra'u ahlihi bihi luhuqan kuma ya gaya mana cewa a cikin mutanen gidansa ni ce ta farko farkon wadda zan fara tarar da shi sai ta ce wa kala ya ce anti sayyidatu nisa'i aljanna kuma ya gaya mana cewa ni sayyada ce ni jagora ce a cikin matan yan aljanna radiyallahu anha wa salawatullahi wasalamuhu ala abiha to shine sai ya ci gaba da cewa ya ce mata illa maryam binta imran in banda Maryam yar imran fa dhahiktu shine nay dariya wannan yana cikin sunan ta limamu tirmidhi da sunan kubra ta limamu nasa'i da mustadrak na abu abdullahi da hakimin nai saburi da khasaisu ali na limamu nasa'i ila yau duk da yake asalin kisa tana cikin bukhari da muslim kamar yadda muka ce ابن حميد حدثنا سلمة قال حدثنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها عائشة تكي بان جمت من ديكي ainihin wato Aisha gaskiyar magana ba mace ce mai faɗin gaskiya harshenta gaskiya ne akan shigo wutar ta ce in dai sai dai ko mutumin da ya haife ta wato sai dai wanda za a iya ci haife ta gaskiya kawai shine babanta da shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ba shi ba ba a san wanda za a iya cewa ya fita jajircewa wajen faɗan gaskiya da aiki da gaskiya ba radiyallahu anha wa salawatullahi wa ala wannan yana nuni zuwa ga Fatima ta samu shaida ta kwarai a tsakankanin ainihin wato mutananta da masoyanta da sirikanta. da matan gidansu matan babanta duka suna mata shaida akan cewa mutum mai kirki ce mai taɗin gaskiya radiyallahu anha sai ya ci gaba da cewa an iba ja'far al-ahmar an abdullahi ibn ata ja'far al-ahmar daga abdullahi dan ata an ibn buraida an abihi كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، فاطمة من الرجال إتي ما تد النبي صلى الله عليه وسلم يقصو تكين مذا جي تكين تكين ما تأي إتي فاطمة رضي الله عنها من النساء ومن الرجال علي تكين مذا جي كما متمن دمن زعل صلى الله عليه وسلم شنو سيدنا علي رضي الله عنه من جيتشي أولا رواية أنا دمت مثلا كان يتي إبراهيم ابن سعد عن أبيه أن عروة أن عائشة حدثته anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta bashi labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a ta ya kirayi Fatima ‘yarsa radiyallahu anha, da ya kiraye ta fasaraha sai sirranta mata wani zance, mun ji cewa wani yana har sun yi ma wani sirri a gaban wasu idan akwai bukata. fa sai ta fa sai ta kuka thumma sarraha sannan ya ƙara sirranta mata wata magana fa sai ta dariya fa qultu sai na ce laha na ce mata ni Aisha kenan na ce mata me ya faru fa qalat ta ce akhbarani bi mautihi ya bani labarin mutuwar sani fa bakaitu sai na kuka thumma akhbarani anni awwal man yatba'ahu min ahlihi fadhik wannan dai riwaya ce da muka ji dai wannan ta zo ne a nan mukhtasara tana cikin bukhari da muslim da musnad al-imami ahmad ibn hanbal rahmatullahi ala al-jami' warawa kahmas an ibn abi an ibn buraida قال كمدت فاطمة على min yaumin wa fatima ta ji bakin ciki hankalinta ya tashi ta shiga damuwa sakamakon mutuwan babanta tsawon kwanaki saba'in فقالت لأسماء هبت وأسماء أرقمي إني لأستحي أن أخرج غدا على الرجال من خلاله جسمي ina jin kunyar gobe a fitar da ni banda na mutu kawai a fitar da ni maza su ga jikina ina jin kunyar wannan ma'ana har ta mutu tana jin kunyar a ce wai an ga abin dinta gawata qalat awala nasna'u laki shay'an ra'aytuhu bil habasha sai asma'u ta ce ba ma koya ba na niki wani abu da muka ga ana yi a kasar habasha ba wannan yana nuni zuwa ga halaccin kwaikwayon al'adar wasu mutane waɗanda ba ku ba idan kun ga suna da wata al'ada ne kyau duk da aka hana kwaikwayo na musamman waɗanda ba musulmai ba amma idan aka ga wani abu mai kyau tare da su wanda fitra salima ko ka'idoji amma na addini suka nuna cewa eh wannan abin bai da wata matsala to babu laifi a kwaikwaya kaga anan suka kwaikwaya daga abin da suka gani a ƙasar kirista na ne na lullube gawa da wani abu wanda zai hana a ga tsaraicinta ko a ga asalin jikinta kuma suka zo suka aikata kuma ba a samu musu daga sahabai ko inkari ba sai ce fa sana'atin na'asha sai aka yi mata annashi wato makara kenan sai aka rillabe makaran fatar faqalat sataraki Allah kama satartini shi ta Fatima Fatima ta yi ma wannan addu'a ta ce mata sataraki Allah Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya satartaki kama satartini kamar da kika suka ne yake asma'u hilalu ibn khabbab an ikrima an ibn abbas qala lamma nazalat yace yayin da Allah ya saukar da faɗinsa sa idza jaa nasrullahi wal fathu yayin da nasara Allah ta zo da kuma babban buɗi da annabi sallallahu alaihi wasallam Fatimata faqala laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Fatima sai ya ce mata innahu qad ilaihi ilayhi nafsuhu innahu qad nu'iyat ilayhi nafsuhu hakika an kawo mini labarin rasuwa na an gaya mini zan rasu fabakat sai ce kuka faƙala ya ce la tabki nan kar ki dinga kuka fa innaki awwalu ahli lahiqan bi a cikin mutanen gida ke ce na farko da zaki fara riskana wannan ya maimaita mata wannan mun ji a kisoshi daban-daban wanda yana daga cikin alamun nubuwa wato alamun min alamin nubuwa bayan jaruntarsa da ya iya bada labarin mutuwarsa ba da ya zama cikin damuwa ko kokonto ba sannan kuma kamar yadda ya faɗa mata haka abin ya faru yana daga cikin alamun nubuwa Allah ya sanashe shi wannan ilimi kuma shi ya gaya mata fa bahikat sai ta dariya wannan yana cikin littafin al-mu'jamul kabir na al-imamu abul tabarani da littafin dala'ilin nubuwa na al-baihaqi da sunan ta darimi da kuma ma'rifatu sahaba na malam ainihin wato abu nu'aymin rahmatullahi ala al-jami' إسماعيل القاضي حدثنا إسحاق الفروي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن جعفر بن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن المسور ابن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسور ابن مخرمة يكتشوا من زن الله يتي إنما فاطمة شجنة مني شجنة مني yabsutuni ma yabsutuha wa yaqbiduni ma yaqbiduha sabi yace gharib wannan riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma fatimatu lalle ta fatimatu shujna ana cewa shujna ana cewa kuma shijna ai damma ko ai kasra kamar yadda ibn al-asir yake faɗa a cikin abin nan an-nihaya da kuma ibn hajar a cikin fathul bari shujina kamar yadda a cikin hadisin arrahimu shujinatin min a cikin bukhari da muslim hadisi tabbatacci kamar da kuma larabawa suke cewa alhadifu zu shuju wato magana wata ke ta da wata karin magana ne haka ce a shujina abinda ake nufi shine a samu wani abu su shiga juna su makalkale da juna irin yanda wato jijiyoyin bishiya suke shiga junansu sa an gane kwatancin da nake to to to annabi yana nufin da shi da Fatima haka suka riga suka shiga juna wato karaba ce mushtabika zumunci ne tsakanin shi wanda da shi da shi Fatima wanda sun riga sun sakalkale da juna shi sa idan suka ce alhadisu zu shujud wato labari wani na shiga wani in an zauna majalisa ana cikin wani labari daga wanda ake kuma sai a samu wani extension a shiga wani daga wancan a shiga wani daga wancan haka haka har labaran sarƙaƙe da juna to sai balaga ya ce alhadisu mu shiju shine shijina ko shijina nabi ya ce fatima ni da ita mun riga mun sarƙaƙe da juna yabsutu ni ma yabsutuha da duk ya bata sha'awa ya burge ta ya sa ta ji daɗi a ranta ni ma yana sa in ji daɗi a raina wa yuqbidu ni ma yuqbidu da ya sa ta ji damuwa ko kunci a rayuwata ni ma wannan abin yana sa in ji kunci ko rayuwa ko ko damuwa a rayuwata al-Imam Muhammad ibn Muhammad ya da wannan riwaya da Hakim a cikin Musaddarak da Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Kabir da Abubakar al shaibani a cikin Al-Ahad wal Masani al uwaisi العزيز الأويسي فخالف الفروي Abdulaziz Waisi ya rubuce shi ya saba ma wancan Ishaqu Al-Farwi wara wal hakim fi musadrakihi Muhammad ibn Suhayr min Nasawi hadha an adi Salih ibn Ziyad an Isma'il Al-Qadiyani maka bayani akan wato ikhtilafi da aka samu a isnadin riwaya ne شعيب عن الزهري عن علي بن الحسين أن المسور أخبره أن علي رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل يكتي قوما وأن اللابار بيدي أنبتا أبايا يتي مسور يا باش لابار شوى سيدنا علي يعني مؤورين إرقدا أبو جهل فلما سمعت فاطمة da Fatima ta ji labarin a ta sai ta zo faƙalar ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna qaumaka yatahaddasuna annaka la taghdabu ibanatika mutane suna ta labarin cewa kai fa ba ruwanka ba ka fushi dan an taba yayanka kai hakurinka ya kai ya kawo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka damuwa wa hadha aliyun nakihun ibnata abi jahl ga aliyu nan ma ya riga ya gama nufin aure sai ta ce na kihun ya ma aura kamar itibaru ma sai ya kune kenan da malaman balaga suke cewa zai aure yar gidan abuja ita ce al'aura bintu abijalin kamar da muka ambata a darasin da ya gabata fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya miƙe ita ituhu hina tashahada ya miƙe yayi huduba yace innal hamdalillah kaza kaza kaza kaza kaza kaza kamar da ya saba al'amari ya girmama kenan wannan yanzu zuwa ga wato muhimmancin da manzon Allah sallallahu ya dauki magana cewa zuwa yi ta akan mambari don kowa ya shida faqala yace amma ba'du bayan da ya gama inna sagal hadisa kalamullah kaza kaza kaza yace amma ba'du fa inni ankahtu abul as ibn rabi'i fa haddathani fa saddaqani wa inna fatimata bid'atun minni wa ana akrahu an yaftinuha وإنها والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله عند رجل واحد فترك علي الخطبة وأنا متى yanzu Allah ya mike ya ce bayan haka hakika sai na alba kai na fara awar da ya ba ai na taba aurewa da wani ya shine wane abul asi dan rabi'u mijin zainabu kenan Ya ce kuma duk magana da ya faɗa mini gaskiya ya faɗa mini wato manzo Allah yana yaban wancan bawan Allah ya rike amana ta ya yi gaskiya ya kula min da yata kaza da kaza kaza wa inna fatimata bid'atun minni kuma wallahi Fatima tsoka ce daga jikina wa ana akrahu an yaftinuha ina jin tsoron kada shiga cikin jarabawa a mata kishiya mijinta ya auri wata ba ta shiga cikin jarabawa domin ya ce take raƙiƙa jiddan tana da dinnan laushin hali za ta shiga cikin fitina da damuwa shi ba uwa babu yar uwa babu kaza wa innaha wallahi yace na rantse muku da Allah la tajtanu bi mata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibnatu aduwillahi inda rajulun wahid abun ma babu bai dace ba wai da bawo yake cewa aljana akabet ba zai yiwu ba ai babu tsari ma abin bai mai macin ba a ce da yar manzon Allah subhanahu wa sallama da yar makiyin Allah Abu Jahl a ce wai suna zaune karshen igiya aure daya annabi ya ce wannan ba zai yi ba fakaraka aliyu lil khidba da yake aliyu dan kwarai ne Allah ya kara mishi yadda sai ya hakura bai ce ai wallahi ba isa saba. ai ta halasta gare ni a'a kar ka dinga irin haka idan sirikanka da iyayenka da mazowanka suka nuna ba ka son ba su son wani aure da za ka yi ka hakura da auren ka hakura ya kai namiji sarkin san aure ka hakura kar ka je ka auren da za a ce danginka da yan uwanka da iyayenka ko dangin matarka duk ba su san aura aure ana so za a yi shi ne zama da yarje da yardan duka waɗanda suke stakeholders suna sa albarka suna murna suna farin ciki suna taimakawa da kuɗinsu da dukiyarsu da lokacinsu sun yarda a yi amma ce aure daga kai sai ita ke ma kiyar da hankali zaki ce a'a ni ba kai kaɗai zan aura ba kai da danginka zan aura ka yi haƙuri ka je ka nemi yadda danginka in ba su yadda ba mu haƙura duk mutum da ke da hankali ya ta gaya maka amma za ta nace ta auri miji daga shi sai ita ko daga shi sai ta sai wasu abokai guda biyu uwar shi ba ta so kanwar baba shi ba ta so sirkar shi ba ta so matar shi ta gida ba ta so ƴaƴan shi ba ta so ba ta so ke kuma ki nace ta ki aure ke irin mara zuciya ce ai ba shi kadai zaki aura ba zaki aure shi ne tare da danginsa ya kamata ya zama kuna da hankali na tunani ya ku mata amma idan aka samu matsala karshe gafa hubba to wallahi wata ba ruwanta in duk duniya ba a san shi musamman yana da kuɗi ba a santa, ta in dai da kuɗi ta wuri kayanta za ka suma mazan suke Allah shi kyauta to shi za ka zo ga abuwa sai ta faruwa a rasa yadda za a zo aure su Allah ya tsare wannan yana cikin littafin Imam Bukhari da Muslim da Baihaqi yana kuma cikin Musnad al-Imami Ahmad ibn Hanbal al الوليد Ibn كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن الزهري بنحوه وفيه وأنا أتخوف أن تفتن في دينها manzo Allah saba wannan riwaya ta Imam da Abu Dawud da Ahmad annabi yace ina jin tsoron kada a fitine a cikin addininta. ta wannan yana ne zuwa ga muhimmancin sanya addini a gaba fiye da komai ma'ana za a yi aure ta biyu ko ta uku amma ana tsoron wannan matar da ke gidan idan fa aka yi auren ba ta iya bata za ta iya shiga boka za ta iya zama fitinanniya za ta iya ƙaryata ma alƙur'ani ta ce Allah ma kaza ne game da ayan to wannan gara a tausaya mata da ai asara imanin ta gara kai ka asara soyayya na san mata za su so wannan karatu za su ga kamar ana ta musu lauya <laughs> ana faɗa abin da yake a karatu ne da shi za a faɗa ya aka iya ba sai ya mana daɗi ba ina fata mun gane wannan ko kuma ku da haƙƙinsu na cewa Allah ya halasta musu kar ku hana su manzala sai sama wani riwaya yake cewa ina jin tsoron kada a fitne ta game da addinin ta yana nuna izuwa ga yadda manzala sai sama yake muhimmantar da al'amarin addini ishaqu ibnu abi qusayd muhammad ibnu usama an abi su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi ahabbu ilayka qala fatima an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi wace mace ce wace mutum ne ka fi kauna a cikin waɗanda suke mutanen da kake so yace Fatima radiyallahu anha wannan mun ji cewa bai inganta ba wayurwa an Usama ibn bi isnadin akhar wa lafzuhu ayu ahli baitika ahabbu ilayka lafazin shi shine cewa wane ne cikin mutanen gidanka ka fi kauna fiye da kowa yace Fatima wannan ita ce eh, wannan riwaya ita ta Imam Tirmidhi eh, da Abu Ya'la a cikin musnadinsa da Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir da kuma littafin Ma'rifatu Sahaba na Abu Nu'aym amma dai isnadin bai tabbata ba kamar yadda muka ambata insha Allah za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wanda shine zai zama na karshe insha Allah na shida kenan sai mu karasa wannan targama da kuma dan ragowar abin da ba a rasa ba na cikin da ke cikin mutashin da ke cewa Hammad ibn Salama an Ali ibn Zaid subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh